Hausawa Top TV tashar al'umma. Tabbas addinin musulunci ba addinin kwari ba ne, Allah ɗan damfara ne, kasuwanci ne kawai ba a so ku yi tunani wa kanku shi yasa ake jujjuya ku kamar waina. Duk wanda yake isgiranci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaginsa wajibi ne hukuma ta ɗau matakin kashe shi kamar yadda ake cewa in har sun san su tara haƙƙinsu to haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi ba shi ya fi cancanta kuma na ce muku billahi azimi ku saurara ƙari wallahi an kusa gama wannan maganar ƙari za kuma ku neme shi ku rasa ƙarshen ɗan jahannama ya zo asirin sa ya tono Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ya warware batu a babinsa inda a yanzu za ku ji abin da Sheikh Musa Asad Sunnan ya faɗa haka zalika za ku ji wannan malamin ma na tilawa tv abin da ya ambato a kansa batun cewa kwangila ce ya ɗauko domin wato ruguza musulunci da dai aƙidu daban-daban wanda za su kawo shakku a zuciyar musulmai inda a yanzu babu shakka wannan jahili ɗan jahannama babu abin da ya dace da shi illa kisa da kuma wato ya mutu wutar jahannaman tana nan tana jiransa yana yin batutuwa na cewar wato iyayensa da shi kansa ya sun yi addini ba su amfani komai ba addinin nan na karya ne damfara ne a yanda yake faɗa. Da fari dai daga cikin jerin malamai guda biyu a yanzu da muke tafa da su wanda suka yi magana kan wannan lamari. Bari mu samu ku shek Musa Yusuf Asadu Sunna ku fara sauraron wannan lamari daga bakinsa ku ji abin da ya faɗa sannan kuma ku ji ɗaya malamin ku ji abin da ya faɗa irin yadda yake batun cewar wato kwangila ce ɗan jihanna ya karɓo ga shek musa yusuf asadi suna kuji abin da ya faɗa sai maganar wanda suke damuwa da zagin da ake mana kullum da maganganu marasa daɗi ku daina damuwa yanzu kun ga wannan wani ɗan iska ne a social media bari ku ji abin da yake faɗa kin zage saboda na ce addinin musulunci ba addinin kwarai bane tabbas addinin musulunci ba addinin kwarai bane Allah ɗan damfara ne kasuwanci ne kawai ba a so ku yi tunani wa kanku shi yasa ake jujjuya ku kamar waina yaya wani zai rubuta maganganunsa a cikin littafi ya zo ya baka kai ta karantawa baka san abin da kake cewa ba kuma kai a tunanin ka Allah kake bautawa shekara nawa kuna yi Allah bai yayi muku matsalolin ku ba dama na san ku mutane ne masu wato ah, ba ku da sauƙin fahimta wani lokaci amma na yi muku alkawari na yi miki alkawari ki sani ko ba daɗewa ko ba jima wata rana da sunan musuluncin nan da ya tsaya a kai ke ta wahala Allah ya kasa biya miki bukata wata rana za a zo a kashe mazajen ku a bar ku da yara ku rasa kuma yadda za ku yi da su na yi miki alkawari wata rana ko ba kun ji abin da ya faɗa yanzu in har wani yana da ƙarfin halin da yana iya kallon Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina masa ya ce masa dan damfara ne to ya zaka damu don wani ya ce maka dan ci da addini eh ya zaka damu wannan fa shine dan adam Allah subhanahu gurin gurin bai kubuta daga bakin mutane ba sai sun faɗi maganar banza a kai shi wannan magana ba ita kaɗai ba bari ku ji wannan magana da yake faɗa dace ce babu Allah mutane kun saka na a bakin salati lalle tabbas babu Allah ƙarya ake muku babu Allah musulunci kawai wani kamfani ne na ƙwararrun 'yan damfara babu Allah kakana ya yi musulunci bayan tsoratar da shi da zancen jahannama da tsoron mutuwa da aka saka mishi a zuciyarsa har ya mutu ba abin da ya samu haka ubana ya yi musulunci ta wannan kazabtacciyar hanyar ba abin da ya samu ni ma na tashi a cikinsa na yi ba abin da na samu ba zan taɓa yadda wani ya tsoratar da ni da zancen mutuwa ko zancen jahannama ba ba zan kuma taɓa yadda wani ya tsoratar da 'ya'yana da jikokina da zancen jahannama ba kasuwanci ne ba a so ku farka kawai ba a so ku farka ba a so ku farka to kaji an kana ce mana yanci da addini wani gabaki ne ma addinin shi ma yana ganin damfara ne to ya za yi sai yanzu kai ma sai ka fasa addinin saboda wani ya ce shi kanshi allah gabaki daya damfarar mutane yake sau duk wanda ya zo ya ce wai yana so zai yi abu shi ya gamsar da mutane na rantsa da allah aiki ya ganka shi yasa kawai wani raga duk abin da na gamsu yanzu yana da dalilin yin ba ruwana da magana mai magana ko zagi mai zagi ka daɗe duk abin da ka ga dama ka je ka fada in dai har Allah akwai bayan da yanzu a duniyar nan suna iya kallon su kira shi su ce shi ma Allah dan dan fara ne to me kuma ya rage in musuluncin wasu na iya kallon shi a matsayin kamfani ne gaba ɗaya. damfaran mutane ne yaudara ne so don kun ji wani ya zage mu ya ce mana in ci da addini ku daina damuwa kar ku damu kanku wannan ɗabi'a ɗan adam ce a doron ƙasa ba wanda ba za a iya faɗa magana ba Allah ya sa mu dace To masu saurare kamar yadda kuka saurara Sheikh Musa Yusuf Asadi Sunna kenan inda ya fara magana akan wannan mutumi dan jahannama wanda dai a yanzu Sheikh Musa Yusuf Asadi Sunna kujera a nan gaba kaɗan zai fito da babi a kansa bayan ya yi bincike da dai sauransu a kan wannan lamari nasa inda dai mutulukan a yanzu dukkan wanda ya yi irin wannan abu kisa ne a gare shi Allah sarki rayuwa kenan wai shi a yanzu ga layin da ya ɗauka wannan tabbas abin tausayi ne domin wutar jahannaman da take kansa wallahi sai ta tabbata a kansa Allah ya tsine masa Allah Ubangiji ya la'ance shi ya Ubangiji Allah ka kona shi a jahannaman da yake idda'i a kanta. To bari ku ji abinda malam shi kuma ya faɗa dangane da batun wannan kwangila ce wadda wato wannan ɗan jahannaman ya ɗauko a kan musulunci gashi ku saurara akwai akan wannan wanda wutar jahannama ta tabbata a kan shi wanda kuma take jira kar ku manta ɗazun nan ya wuce awa biyu ba zuwa awa uku na saki bidiyo a kan matsalar wanda dama ni sai a yau ne magana kuma kafin ne maganar sai da ne shimfiɗa akan abin da ya shafi matsayin aiki da matsayin addini so muka ɗaukaka addini ne akan kowane irin aiki so alhamdulillah daga wancan maganar da na yi ɗazun nan zuwa yanzu an samu challenge an ɗan samu wasu an ɗan kai ruwa rana an kirkisa gemu a yanzu da a yau da nake muku magana oh, ko suna tunanin za su ɗan bubbugi zukatanmu ne mu samu karaya to bari ku ji billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da ubangijin al'arshi ubangijin ka'aba akan wannan dan jahannama dan sakara dan ladda dan hawiya wallahi la'azim ko yanzu kuka sa akarami kuka yanka wallahi ba ku komai ba to ni me ma na faɗa waɗanda suka yi maganganun da ya kamata ku ce wani abu yanzu nan fa ko awa uku ba a yi da wannan magana har na samu kaza har na samu kaza na zamu kira kaza to yanzu ma na fara da na yi shiru kuma na ce muku billahi da azimi ku saurara ƙari wallahi an kusa gama wannan maganar ƙari za kuma ku neme shi kurasa shabab suna nan a cikin duniya ko ta ina wanda muke da alaka da su kun dade ku kira duk abin da za ku kira ni ba ku kira ni ai ba zo ku fara kira na ba ni na sani tun kamun gemu na ya fari yana da yawan shi kafin ya fari haka kun faɗa duk abin da za ku faɗa ni na sani so yanzu muka fara akan wannan da ya dan dan jahannama akan wannan ka fito za ka bada kariya kun banda wani lokacin ya wuce kai in an ce kai mana haka ai ba za ka yi ba magana ta ƙarshe don girman allah yan uwa ku daina ɗaukan hoton shi kar wanda ya kara ɗaukan hoton shi ya sa a background in za a yi live ka a ƙara sa shi a background tallace mun sani ya karɓo kuma ya tallata kuma ya samu abin da yake so kuma mun san wanda suka ba shi tallan kuma billahi azimi duk barazanar ku ba za mu shigo ba. Allah da salama wata ya ce waye zai kashe wani mikiyina wata ran ya sake cewa waye zai kashe ka abu bin ashar wani bai hudi ne da yake cutar Allah yake cutar a sallallahu alaihi yake batanci ga Allah da manzan Allah Muhammad bin Salawa yace ni zan je kashe shi ya je kashe shi saboda haka da wannan ake ganin ko kafiri ne ya zagi a sallallahu alaihi wasallam ko ya ci zarafinsa sai an kashe shi wajibin kowane musulmi shugaba ne shi ko talakawa su kange mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam su ba shi kariya su taimake shi wajibi ne a ga hukumomi tsayin daka wajen kange mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da tsare mutuncinsa su auka su tabbatar da hukunci mai tsanani akan duk mai zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kashewa ko kuma mai izgiranci ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake izgiranci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaginsa wajibi ne hukuma ta ɗau matakin kashe shi kamar yadda ake cewa in har sun san su tare haƙƙinsu to haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ku ne da haƙƙin ku ne hukumomi ku aka ɗora wannan haƙƙi don haka za ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama a kare masa mutunci kuma mutuncin kare mutunci annabi sallallahu alaihi wasallama zai taimaka wajen ƙara kare mutuncin ko kuma za ku yi ba Allah ya ce a baku amsa illa can su faqad nasarullah in fa ba za ku taimaki annabin nan ba to hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi a zamanin Ali bin Abi Talib an ga wani mutum wani mutum ya kashe wata mai hudiya da take auka cikin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib yace mijin ta zama banza tunda ta ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda kuka saurara wannan kaɗan kenan daga cikin malaman da suka fara magana akan wannan ɗan jahannaman akan irin lamarin da ya ɗauko wato kamar yadda kuka sani dai banda abin da kuka ji daga asadi sunna wanda ya sanya muku daga cikin kalaminsa waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin kalaman da yake yi na ɓatanci ga Allah da kuma annabin tsira sallahu alaihi wasallama da musulunci baki ɗaya wanda maganganun nasa ma kwata-kwata ba su da daɗin saurara ba za a ɗauko su a ce za a kawo muku ba babu shakka wannan lamari babu shakka abu ne wanda dukkan wani musulmi ya kamata ya Allah wadai da shi ya tsine masa ya kuma kira masa jafa'i domin kuwa hakan ne ya dace da shi. ya ubangiji muna roƙonka Allah wannan ɗan jahannama Allah duk a inda yake Allah ka tona asirinsa idan musulmai su ganshi. ya ubangiji Allah kai watsa-watsa da shi ya ubangiji Allah kai masa narkon azaba wadda ba za ta ƙare ba ya ubangiji Allah muna roƙonka yadda ya yi wa musulunci wannan cin mutunci da annabinka ya ubangiji Allah ka nuna masa kai ne Allah Allah ka nuna masa daraja annabinka a wajensa Allah duk a inda yake Allah ka tona asirinsa kuma babu shakka mun sani ma kuma dukkan wanda yawa musulunci irin wannan shine mudulukan kisa ne a kansa duk buyan da ya ya ubangiji Allah ka tona asirinsa to masu saurare kun ji dai irin lamarin da ke faruwa akan wannan wato dan jahannama wanda yake kiran kansu suna ma dan jahannama shi ya saka wa ma kansu suna ya Allah muna roƙonka Allah ka tona asirinsa Ya Ubangiji Allah ka kare musulunci da musulmai, ya Ubangiji Allah duk a inda musulmai suke Allah ka taimake su ka ba su nasara akan dukkan wani maki na musulunci. To masu saurare me za ku ci dangane da wannan batu mun gode.